يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أمة الإسلام نواصل حديثنا اليوم في الغضب المغموم وهو ما كان في سبيل الباطل والشيطان كالحمية الجاهلية والغضب بسبب تطبيق الأحكام الشرعية وانتشار خلق تحفيظ القرآن الكريم ومعاداة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب محاربتهم للرذيله وكذا الدفاع عن المنكرات كالتبرج والسفور ولا هم له سوى مسايرة الأسر سواء كان وافق الشرع المطهر أو خالفه فالحق عندهم ما وافق هواهم والباطل ما حد من مبتداهم يقول سبحانه وتعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإن دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مؤردون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون عباد الله هناك نوع الغضب الثالث الغضب المباح وهو الغضب في غير مأسية الله تعالى ولم يتجاوز حده كأن يجهل عليه أحد وكظمه هنا خير وأبقى يقول سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ومما يذكر هنا أن جارية لعلي بن حسين جعلت تسكب عليه الماء فتهيأ, فتهيأ للصلاة فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه فرفع علي ابن الحسن رأسه إليها فقالت الجارية إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ فقال لها قد كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال لها قد عفى الله عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت هرع وقال نوح بن حبيب كنت عند ابن المبارك فألفوا عليه فقال هاتوا كتبكم حتى أقرأ فجعل يرمون إليه الكتب من قريب ومن بعيد وكان رجل من أهل الري يسمع كتابا الاستئذان فرمى بكتابه فأصاب صلعة بن مبارك حرف كتابه فانشق وسال الدم فجعل ابن مبارك يعالج الدم ثم سكن ثم قال سبحان الله كاد أن يكون قتال ثم بدأ بكتاب الرجل فقرأه قال ابن حبان رحمه الله تعالى والحق والخلق مجبولون على الغضب والحلم معه فمن غضب وحلم في نفس الغضب فإن ذلك ليس بمذموم ما لم يخرجه غضبه إلى المكروه من القول والفعل على مفارقته في الأحوال على أن مفارقته في الأحوال كلها أحمد عباد الله هناك أشياء كثيرة نعالج بها القدر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء ومن الأدوية لإلاج غضب أولا الاستعاذة بالله من الشيطان يقول ربنا جل جلاله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون ثانيا تغيير الحال يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع عباد الله هذه بعض من الأدوية التي تداوي فيها داء الغضب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا عن الغضب اللهم اغفر لنا جميعا سيئاتنا وذنوبنا وإسرافنا يا أرحم الراحمين فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإيمان والهدى وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وليحاول كل منا أن يعالج هذا الداع في نفسه ومن علاجه ترك المخاصمة والسكوت يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ومن الأمور النافعة أن تعلم أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال سيئة لا تدعك بل تدعهم إلا إن اشتغلت نفسك في الاهتمام بها يقول الشاعر الحكيم يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق ديبا يقول ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا وبشروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا أيضا دواء عظيم للغضب لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه قال سالم بن ميمون الخواس إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت شرار الناس لو كانوا جميعا قضى في جوف عيني ما قضيت فلست مجاوبا أبدا سفيها خذيت لمن يجاريه صزيت عباد الله رابعا يقول عطية السعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ نسأل الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو مليك كل شيء نسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته الأولى أن يجنبنا عن الغضب وأن يقينا شر نفوسنا وألسنتنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا واكثر لموتانا وآتنا في الدنيانا حسنة وفي آخرتنا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة الشرين قوات رجب هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم دبو ديا da ɗari hudu da talatin da tara daidai da shida ga watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi dubu biyu da sha takwas ci gaba game da magana akan baƙar kuma mummunar ɗabi'a ta fushi muna fatan Allah ya nisanta mu barin fushi da abin da zai kai mu ga saba mu mahalicinmu ya jama'an musulmi fushi kamar yadda muka sani akwai mai kyau mun magana a hutubanmu ta tafi gabata sannan akwai fushi wanda yake mummuna abin zargi har ga Allah shine fushin da duk mutum zai yi akan ɓanna, ba daidai ba ko ya ga ana aikata wani abin da Allah yake so sai ya ji hankalin shi ya tashi ko ya ga wasu bayin Allah multazimi na bi shari'atin lahi sai ya ji hankalin shi ya tashi ko ya ga ana umarni da alkhairi ana hani barin mummunan aiki kaji ya kama bambami ya mana subhanallah ko kuma ya ga wata kanankan da tsara ana mata fada ya ce don me za ku takura ma al'umma ya shiga bambami yana fada don me Allah ya kawo mu zamani komi ku ce Allah komi ku ce addini komi ku ce sunna komi ku ce koyi duka wannan wanda ya tada hankalinsa akan irin wannan to wannan fushi nashi abin zargi ne domin ya saba ma shari'ar Allah yana ma fito na fito da ita ne irin wannan hushi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana masu ɗabi'arsa a cikin ayoyi na suratun nur tun daga aya ta arba'in da har zuwa hamsin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laƙad an zalna ayatin mu bayyana wallahi mun saukar da ayoyi masu bayyana kansu masu bayanin gaskiya masu bayyana ƙarya masu bayyana shirya, masu kuma fito da bata da hallaka kuru-kuru wallahu ya hadi mai ya sha'u ila firafin mustaqim kuma Allah ke shiryar da wanda ya so shiryarsa zuwa ga hanya mafi daidai Allah ka azamu a kai irin waɗannan mutane za ka ji wa Kulu na amanna billahi wa bin rasuli wa a kullum da awantu mu ma ai muminan ne mun yadda da Allah mun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma muna biyayya mu ma ahalin sunna ne amma in aka ce ga wani abu wanda Allah yake so ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك sai kaga sun kauce suna gudu suna kyama suna jin haushin ma mai aikatawa suna fushi da shi subhanahu wata'ala ya ce wa ma ulaika bil mu'minin masu wannan ɗabi'a masu wannan hali ba muminai ba ne bal ma wa idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun kullun aka kira su aka jawo hankalinsu aka kwadaitar da su cewa ku zo ku bi shari'ar Allah da littafin Allah da sahihiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zan su za su yi maku hukunci sai kaga sun bijire sun juya bai sun gudu ba sa kaunan abin da Allah yake so a yi hukunci da shi a tsakanin bayi amma a lokaci guda wa iya kullahumul haqqu ya'tu ilayhi muz'inin idan su ne za su suke neman su fidda haƙƙinsu a ba su haƙƙinsu a a wannan lokaci fa ka ga da'a ka ga biyayya ka ga kwantar da kai da bin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce saboda suna tunanin su za su yi riba a fi qulubihim maradu irin waɗannan mutane Allah na tambayansu shin akwai wani cuta ce ta kafici ko ta nifaki a cikin zukatansu har ba su san dokar Allah subhanahu wa ta'ala aminta bu ko suna shakkan abinda Allah ya faɗi ba daidai ba ne ba gaskiya ba ce ba kuma abu ne wanda yake na adalci ba am ya hafu na ayyuhifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko tsoro suke kada Allah da manzansa su zalunce su su rage masu haƙƙinsu su tauye masu wajibinsu ce a bal ka kuma zalimun ci dai ta masu kanta munafunci ta tsaye zuciyarsu shi yasa suke wannan tunani da wannan aiki amma muminai na gaskiya inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli duk lokacin da aka kira su zuwa ga biyayya ga dokokin Allah da manzansa liya hakuma bainahum dan ya zan alƙalin da zai fidda hukunci a gare su kuma ya buga hukunci a kansu in ma laifi suka yi ce sami ina wa abana su ɗan mun ji abin Allah ya ce ne bi na fahimta ji na basira kuma mun yi da'a mun yi imani to irin waɗannan Allah ya ce wala'ika humul muflihun su ne masu samun babban rabo hatta gobe kiyama da ba duniyar kawai ba sai shaida da garanti ya zo wa mai yuti Allah wa rasula wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun duk wanda aka ce ga dokar Allah ga shari'ar Allah ga abinda Allah yake so ko baya so shi ya runguma ya ansa ya ji dadi bai fushi ba Allahu akbar ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa to waɗannan su ne masu samun babban rabo gobe kiyama amma duk mai fushi da shari'ar Allah ko dokar Allah ko mai bin shari'ar Allah wannan fushi ne na zalunci kuma Allah yana zarginsa ba ma bawa ɗan adam ba Allah ya kare mu akwai lokacin da fushi yake zama halal mubah shine fushin da kai ba an saba ma Allah ana hanawa ba ba kuma fushi ne na son zuciya ba kuma fushin da bai ƙetare iyaka ya kai ga ka cutar da wani ko ka zalunci wani ko ka aibanta wani ba to amma shi ma irin wannan fushi wanda za ka sami damuwa ka ƙyale ka bari ka haɗiye ka laƙwame shi shi Allah ya fi so subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake faɗi cikin suratu Ali Imran aya ta ɗari da talatin da hudu wal kazimin gaiza masu samun gidan aljanna mai faɗin haɗin sammai da ƙasai su ne masu fi fushi domin ka haɗiye shi ka hallaka shi kwata-kwata ba za a ga alama a fuska ba ba za a gani a hali ba ballantana a gani a ayyukanka sannan wal'afina anin nas su ne masu yafiya ga al'umma bayan ka haɗiye laifin da aka yi maka kuma ka yafe wallahu yuhibbul muhsinin a ƙarke aka ce Allah na son masu kyautatawa kenan ashe bayan ma ka kuma sai ka ba da tukunci na alkhairi idfa billati hiya ahsan akwai ruwayar da take cewa wata kuyanga na aliyu bin husaini bin aliyu bin abi talib wata rana ta zo tana zuba mashi ruwan alola domin yana son ya yi sallah sai butar ta kuce daga hannun wannan baiwa tasa ta fashe ta kwankwatse har ta yi masa rauni a fuska yana zaune ne shi ita tana tsaye sai ya tsaga kansa ya dube ta dubanta ke da wuya sai ta ce Allah ta'ala ya ce walkazimin algaiza waɗanda ake ba faffaɗan aljanna mai sama da ƙasa masu haɗiye hushinsu ne sai ce ƙarƙazantu gaizi na laƙwame na wani haɗiye ka dubi baiwa ce shi kuma ɗan husainu ɗan aliyu ɗan abi ɗalib ne tattaɓa kunnin manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce na haɗiye amma mu yanzu abokinmu koma na gaba da mu sai ya tunasar da mu ayar Allah sai ka shiga bambami kamar an ƙara ma wuta fetur ina za mu sai ta ce wal'afi na anin nasi Allah ya ce su ne masu yafe ma mutane in an matsu laifi sai ce kad afallahu anki. Allah ya yafe makini na yafe tuntuni kaji bayan Allah amma yanzu wani sai a tuna sai ba san da kawo aya ba sai da kake son ka cuce ni ka kaji wai cuta wai cutai shi ma za a yi an ba shi aya ya yi haƙuri sai ta sake cewa wallahu yi hibbul muhsinin Allah ya ce yana son masu kyautatawa sai ce izhabi fa an hurwa tafi daga yanzu na yan takikin zama ya jama'an musulmi waɗannan mutane tare za a tashe mu a mana hisabi a ma'auni ɗaya wallahi mu rinka haƙuri mu daina fushi nuh ɗan habib Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa wata rana ibnul mubarak Allah ya ji kan maza almajirai sun zo da yawa kowa yana son a duba masa haddansa duk rubutun da ya kwafa na ilimi a wajensa sun taru sun do saboda kowa na son a duba nashi sai ta kai masu rinka jefa mashi ma saboda do ba ni kusa sai in jefa wani bawan Allah da ya ɗauki nashi ya jefa kwaba na littafin gefen sai ya tari sai ƙwanshi sai ya tsaga mashi sai jini yana ta zuba Allah ya ji kan al mubarak yayi ta kokarin tsaye da jinin ya ta kokarin tsaye da jinin san da jinin ya tsaya kalman da ya faɗi subhanallahi kada an ya qital yace tsarki ya tabbatar ma Allah jaran da zan muku kuma yana neman ya zama yaki ne sai ya lalubo na wanda ya soma fasa masa kai sai ya duba ya gyara ya miƙa mashi sannan ya na sauran in kai ne fa kaga bayan Allah kenan ibadin rahamani da su aka ce mu yi koyi ibn hibban Allah ya ji kansa yana cewa akwai ɗabi'a ta fushi da haƙuri wanda aka gina ɗan adam a kai saboda haka duk wanda ya yi fushi ɗabi'a ce nan take ya haƙuri to Allah bai zargin shi Allah bai zargin shi ma daman san ya yi fushin fushin bai ɗebe shi zuwa aikata wani zance mummuna ko aiki mummuna amma tare da haka ka yi ƙoƙari ka ya fice kanka barin kowane irin fushi shi Allah ya fi in ji ibini hibban Allah ya ji kamsu menene maganin fushi fushi na da magunguna da dama wanda ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin babu wani ta cuta face Allah ya kawo maganinta to hushi shi ma yana da magunguna in dai ka sha ɗaya daga ciki in Allah ya so za ka warke in kuma ka ji alaman ba kai maganinsa ka kashe shi ba to sha na biyun malam ba za ka gama shan magungunan nan ba ina rantse maka da Allah sai ka warke na ɗaya Allah ta'ala ya shiryar da mu duk sanda kai fushi fisga ne na shaidan to ka nemi Allah ya tsare ka barin shaidan ta'ala yana cewa cikin suratu fussilat aya ta 36 wa imma yanzagannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim duk sanda mai fizga daga shaidan ya fizge ka kaga zaka kumbura za ka yi timbin ka cika to fasta izbillah maza ka nemi Allah ya tsare ka barin kaidin shaidan domin Allah mai yawan ji ne kuma ya fi ka sanin halin da kake ciki Sulaiman bin Sar Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam wa rajulani yastabban fa ahaduhuma ahmara wajhuhu ina zaune wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu mutane biyu suna zagin juna suna cin mutuncin juna ɗayan idan shi ya kaɗa ya yi dawur jijiyoyin nan yadda kasan tukakken igiya ya fito bula-bula sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada baki ya ce inni la'alamu kalimatan لو قالها لذهب عنه ما يجد والله ناسا وتكلمة وتجملة da wancan da ya zawace ido ya jawar jijiyoyi muya suka fito balo-balo da zai faɗi wannan jimla wallahi da abin nan da yake fama da shi na fushi zai neme shi ya rasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau qala a'udhu billahi minash shaitani la zahaba aw zahaba anhu ma yajid to da abinda yake samun shi na fushi ya neme shi ya rasa inda nan sahabbai suka gazzaya suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'awwad billahi minash shaitani ka nemi Allah ya tsare ka barin shaidanin ka ne ya zo maka da tsiya buɗe bakin wannan mutum sai ya ce wa halibi bijinun kuna nufin ni mahaukaci ne ku dai ku ba mu waje kaga girman kai saboda idan shi ya rufe ba shi cikin hayyacinsa fitina fushi ta lullube shi kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda za ka yi fushi ka ce a uzu billahi mina shaitanin wajim da izinin Allah fushinka zai tafi na biyu tagayyar hal yanayin da kake ciki sanda kai fushi ka canza shi abu zar Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza gadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in zahaba anhu al-ghadab wa illa falyaltaji' idan ɗayanku yana tsaye ya ji ya yi fushi to ya zauna maganin fushi ne in ya zauna ya ji fushin bai tafi ba ya kwanta in Allah ya so ya rabu da shi sai dai ya tashi tar mazazai cikin farin ciki da annashuwa da nishadi na uku lokacin da kai fushi to ka daina sa'insa da wanda kuke cacan baki a yi shi magani ne babba ka daina a sheik abdurrahman sa'adi Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa min al'umurin nafi'a an ta'alama anna aziyatan nasi laka wa khususan fil aqwali sayyi'a la tad'uka bal tad'uhum illa in ishtagalta nafsaka fil ihtimami biha ka sani don an zo an zage ka ko an ci mutuncin ka duk wata batsar maganar da aka gaya maka da za ka jure kai shiru wallahi ba za ta cutar da kai ba za ta koma ta cutar da mai gaya maka ne ashe muna yara ba mukan ce zagi zagawa ne ba ko ma'ana zai zaga ne ya koma kan wanda ya zage ka kaje ana ce to ni dai in ka zagi na ni ba zan zagi babanka ba inda zagi zagawa ne ƙwarai kuwa wannan ya yi daidai da abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake karantar da mumin akabarin kaba'in an al'anar rajul walidai yana daga cikin mafi girman zunubai a cikin manyan zunubai mutum ya zagi iyayen shi sahabbai suka yi mamaki yaya mutum da kansa zai zagi iyayen sai ce ka je ka zagi uban wani ko ka zagi uwar wani shi ma ya zagi naka kai ka zagi iyayen naka ya zaga ya koma naka saboda haka Allah ya ji kan imamu sa'adi yake cewa sai fa in ka damu da abin sai ya dame ka amma ma daman baka damu ba to ba kuma zai taba damun ka ba sai ya zama maka ado Allah dai zai soka domin kana cikin ibadar rahmani وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما wani bawan Allah yana cewa yi haɗibu nisafihu bi kulli kufin fa'akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hulman sa'udin zadahul israku diba nakan gamu da dolowawa sakarai a rayuwa in ba a yi sa'a ba har a makoma ya rinka gaya mun baƙaƙen maganganu munana ni kuma sai in ji ba abin da nake a duniya fiye da in tanka masa sai shiru shi kuma sai ka ji yana daɗa kumbura yana hauhawa yana ƙara dolanci ni kuma sai in ta ƙara haƙuri in ta ƙara haƙuri yana daɗa hawa ina daɗa sauka ce haka nake da dolo yanda ka san wuta ana kona shi yana ƙara kanshi haka za ka zama kaji saboda kana tanka ma dolo sai a yi wawa da dolo a rasa waye ma dolon ibn abbas Allah ta'ala shi ƙara masa yadda ya samo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa allimu wa bashiru wa la tu'assiru wa idha ghadiba ahadukum falyaskut ku karantar da mutane abinda yake alkhairi ne ku yi masu bishara kada ka kori al'umma kada ku tsananta ma al'umma a abinda ba sai an tsananta ba sannan in ɗayanku ya fushi ya yi shiru domin duk kalmar da za ta fita bayan fushi da wahala ta zanta alkhairi ibn rajab Allah ta'ala ya ji kansa ya ce kaga wannan to magani ne babba kaman kaifin reza ma ba wuka ba wanda ke maganin cutar fushi domin a lokacin da mai fushi ya yi fushi za ka ji yana fitar da kalmomin da sai ya yi nadama daga baya a lokacin da fushin ya sake shi shi ya sa salim bin maimun alhawar allah ya ji kansa yake cewa iza na tsakar safihu Falatu, jifu fa hairun min ijabatihi sukutu سكت عن السفيه فظن عني عييت عن الجواب وما عييت شرار الناس لو كانوا جميعا قضا في جوف عيني ما قضيت ce gawawa ya zo yana ta mun dolanci yana ta mun dolanci yana ta mun amma ba za ka ji na ce uffan ba sai yake zaton gajiyawa ce shi kuma yana ganin isa ne da ƙarfi a gare shi ce a inda duk mafi lalacewan al'umma za su haɗu su zama kwantsa su shiga idona to ni kuma ba zan yadda idan maye kwantsa ba sa fita su kama hanya ba su da gulbin zama jama'an musulmi daga cikin magungunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wanda yake kamar yankan wuka akwai alola a fiyatar sa'adi Allah ta'ala shi ƙara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce innal gadaba mina shaitan وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفئ النار تطفئ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ صلى الله عليه وسلم a wannan maganin fushi na hudu ya ce tabbas fushi daga shaidan ne daga shaidan ne domin in ka shi fushi za ka fita hayyacinka za ka faɗi abin da baka ma san ka faɗi ba ka kasance a wani yanayi da halin da baka tsammata ba ka aikata abin da za ka yi nadama bayan fushin to shaidan ya ce riba kenan shi kuma shaidan an halice shi da wuta ne ba abin da ke kashe wuta sai ruwa wannan sananne ne a ɗabi'ance don haka idan ɗayan ku yi fushi ya je ya yi alola alola irin ta sallah da ka ji fushi na neman ya kama ka ɗau buta in ba ka da tsarki taɓa ruwa ka zo ka yi alola in sha Allahu za ka neme shi ka haka shaidan ya gudu Allah ya raba mu da sharrin shi jama'an musulmi kamar yadda muka ce magungunan ba su kare ba amma lokaci ya yi mako mai zuwa da izinin allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora a kan bayanin magungunan fushi sannan abubuwa da za su biyo baya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu a dukkan abin da muke faɗi ya raba mu da wannan mummunar ɗabi'a ta fushi da fusata ya sa mu cikin masu jin gaskiya da aiki da gaskiyar Allah muna roƙonka da izanka da buwayarka ka ba marasa mu lafiya gida da asibiti mu ma da muke da lafiyar cututtukan da ke jikunan mu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganinsa muna roƙonka ya Allah da izanka da buwayarka da falalarka da rahamarka ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci na halal Allah muna roƙonka bukatunmu na alkhairi gaba ɗayanmu kowa da irin bukatarsa da damuwarsa Allah ka biya mu kowa bukatarsa duk wani abin da muke gudu ko muke tsoro rayuwanmu da makomanmu Allah kai mana maganinsa ka nisanta mu barin shi ka nisanta shi barinmu ka haya mu musulmi Allah ka kashe mu da kalmar shahada a bakinmu ka tashe mu tare da shugaban halitta ka haɗa mu a jannatin firdausi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا